العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي بهاك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na lahadi sha uku ga watan safar a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijiran manzan Allah sallallahu alaihi sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan sha ɗaya a shekara ta dubu biyu da sha shida miladiya a darasin da ya gabata makon da ya shuɗe mun cike da ƙarshen aya ta tara cikin wannan sura mai albarka suratul safi yau za mu tashi farkon aya ta goma faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin Ali, kuma wannan shine darasin mu na uku a cikin sura in ban manta ba me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن تعلمون ما ليتي ولما أخبر bayan Ubangiji maɗaukakin sarki ya ba da labari annahu yutimmu nurahu cewa zai cika haskensa walau kari halkafiruna ko da kafirai ba sa so wa kazalika yu'li dinahu kuma hakan nan zai ɗaukaka addininsa ay al-islam wanda shine musulunci ala jami'il adiyan bisa ga dukkan sauran addinai Walaukar karihal ko da mushirikai sun ƙi. fala hajata min jihati Allah fil jihad kenan wannan ya nuna ubangiji subhanahu wataala baya da bukata ta sai bayi sun yi wani kokari ko hoɓɓasa wajen su taimaka masa domin shi Allah subhanahu wataala idan zai yi aikinsa baya raba goron gayya kuma baya neman taimako domin shi mabuwayi ne ta dukkan fuskar buwaya ta yadda babu wani abin da yake gagararsa ko ya fi ƙarfinsa walakin al jihad sai dai tare da haka ubangiji ya sanya kokarin masu kokari da jihadi ala jihati takalluf at-taklif a matsayin babin taklifi a matsayin ibada wacce aka kallafa wa bayi allazi yas'adu bihi man kama bihi wacce idan mutum yayi zai samu arziki ta sanadiyarta wa yashqa bi tarkihi man lam yuti amra allahi fihi kuma duk wanda ya bin umarnin Allah na jihadi ko na taimakon addini to haƙiƙa ko shakka babu wannan zai shiga cikin halin tasku kuma zai gamu da tsiya ta duniya da tsiya ta lahira qala ta'ala sai ubangiji madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina Aman ya ku waɗanda suka yi imani hal adullukum ala tijaratin shin yanzu kuna so in ba ku labarin wani irin gagarumin kasuwanci hal harafi ne na istifham ma'ana tambaya to amma tambaya ba kowane lokaci bane takan zo a larabci da ma'anar neman amsa tambaya iri-iri ce salo-salo ne yau sau da dama wata tambayar ana yin ta ne don tabbatarwa shine istifham taqrir kamar yadda ubangiji ya ce alaysa Allahu bi ahkamil hakimin yanzu Allah ba shine mafi hukuncin ba su hukunci ba kaga wannan tabbatarwa ce shi yasa ma yana daga cikin bid'a ma ka ce wani bala wai eh Ya yi ba tambaya ba ce da ake neman amsar ka tabbatarwa ce alaysa bi kafin abdahu yanzu Allah bai ishi bawansa ba ba bukatar sai ka ce bala abin da ake tambayar shine amsar ai Allahu kafin abdahu ubangiji ya ishi bawansa Allahu ahkamul hakimin ubangiji shi ne mafi hukuncin masu hukunci to da wannan nau'i na tambaya baya buƙatar amsa shi ne abin da larabawa suke kira da istifham taqrir tambaya da ma'anar tabbatarwa da haka anan ma ubangiji ya ce hala dullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tabbas zan nuna muku wani gagarumin kasuwanci da in kun yi za ku tsira daga azaba mai raɗaɗi kaga ba wai tambaya bace dan ka bada amsa ko ka ce eh ko ka ce a'a domin ko ka ce eh ko ka ce a'a ba zai ƙara komai ko ya rage ba ba zai canja manufar ubangiji subhanahu wata'ala a cikin zancen ba manufarsa shine zai bayyana mana abubuwan da in mun yi zamu tsira idan kuma muka kiyansu su to zamu shiga halin halaka da taɓewa. wal iyazu billahi to sannan kalmar tijara kasuwanci an kawo shi na kira litattaf-kimi wata kasuwancin an ɓoye bayaninsa sai aka kawo shi na kira don a nuna girmansa da barinkasarsa. ko ba a bayyana maka shi ba kai ka san cewa kasuwancin ba karamin kasuwanci bane kasuwancin da za a yi da ubangiji ai ba karamin kasuwanci bane ba domin ala azami qadril mar'i ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril karimul makarimu girman mai girma shi ke sa in yi magana ka gane cewa maganan nan ba ta wasa bace ba girman Allah subhanahu wata'ala ya kai in yi magana akan komai bai kamata a ɗauki wannan abin karamin abu ba domin shi ubangiji subhanahu ta'ala mai girma ne mai girma ko baya magana karamar magana ko baya magana akan kananan al'amurra da haka ubangiji subhanahu ta'ala ce in nuna muku wani gagarumin kasuwanci mai riba wanda babu hasara babu tabewa a cikinsa mafi girman ribar wannan kasuwancin shine ne min azabin alim zai tseratar da ku daga azaba wacce take mai radadi azaba mai radadi ko ita ce wutar jahannama Allah ya tsare mu malai ce bit takfifi wa quri'a bit tashdid ko kace tunjikum ko tunajjikum da an karanta kowace daga ciki qira'a ce sab'iyya mutawatira min azabin alimin ay mu'limin fa ka'annahum qalu na'am zai tsiratar da ku daga azaba mai sanya radadi kamar waɗanda ake maganar da su sun ce e ya ubangiji muna so gaya mana bayyana mana fayyace mana kasuwanci mai ribar da zai tseratar da mu daga azaba mai raɗaɗi faƙala sai ubangiji ya ce tu'minuna billahi shine kuke ba da gaskiya da Allah ba da gaskiya da Allah kamar kasuwanci ne da Allah kamar ya yi maka tayi ne ka sallama masa ya siya daga wajen ka siyar masa domin ayyukan ibada tsakanin Allah da bayi kamar agreement ne yarjejeniya ce irin ta mai siye da mai siyarwa irin ta an taya kuma ka sallama irin ka ji tayin da aka yi ma ya kai geji irin yadda za ka iya sallamawa kuma kai sallame da haka Allah ce inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم da haka ciniki ne yarjejeniya ne tsakanin bayi da mahaliccinsu subhanahu wa ta'ala malai ce ai ta dumuna alal imani ku dawwama akan yin imani A nan Allah madaukakin sarki ya kawo imani da siga fi'ili mudari wanda siga fi'ili mudari a larabci tana nuna abu yana faruwa jiya yanzu ma yana faruwa gobe ma zai ci gaba da faruwa dan Allah ya nuna cewa imani abu ne wanda ake so kullum bawa ya luzumce shi a ka da yau ɗinka da gobanka matukar kana raye ka abokanci imani kada ka kuskura ka rabu da imani to wannan kuma shine cinikin da Allah subhanahu wata'ala ya da bayi ba wai ka yi imani a da amma yanzu ka bari ba ba wai yanzu ba kai ba gobe za ka fara a ko da yaushe ka kasance akan haka ya ayyuhal na amanu aminu billah ya ku waɗanda suka yi imani lallai ku ci gaba da yin imani da Allah kada ku daina shi yasa bahir ibn Ashur cikin littafin At-Tahrir wa Tanwir yace an kawo wannan fi'ili na tu'minuna billahi a sigar mudari'i don ya nuna lazumin bayi ne su kasance cikin imani ko da yaushe duk da cewa wani lokaci imani yakan fi tasiri a jikin bawa wani lokaci kuma ka ga ya ja baya wani lokaci ka ji ka da imani masha Allah wani lokaci kuma ka ji ka ka dan yi sanyi sanyi wannan yana faruwa amma dai a kowane lokaci mutum ya yi kokari ya kasance mai imani mai luzumtar imani mai yin ayyuka irin na imani da gujewa dukkanin kishiyar haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ya ce jaddidu imanakum fa innal imana yakhla kama yakhlaqu washyu thawbi ku ke sabunta imanin ku domin ku sani imani yana tsufa kamar yadda zanen tufafin rigar mutum yake tsufa ya koɗe kaga kila wata rigar fara ce amma yau da gobe ta sa ta canja kala ko kuma wata kala ce yau da gobe ta sa ta koɗe har ta fara yin farfar tana gari gari to haka imani a cikin zuciyar mutum a wata ruwayar duk da malaman hadisi sun ce hadisin bai inganta ba da wannan lafazin jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illallah kuke sabunta imanin ku da yawan fadar kalmar la ilaha illallah to da ka Allah yake tu'minuna billah kuke yin imani da Allah ku dawwama akan haka wa rasulihi kuma kuke yin imani da manzo Allah ku dawwama akan haka imani da Allah yadda da shi cikin dukkanin abin da yake nasa da kadaita shi an gane ko to sannan imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda da shi a matsayin manzo sannan kadai shi da biyayya sansa sama da dukkanin wani abin so har da karan kanka kai din to sannan kuma da yi masa da'a cikin dukkanin umarni da kuma hani wannan shine yadda da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tare da kuma sharadin kada a bautawa Allah subhanahu wataala sai da abin da annabin ya koyar wannan shine ma'anar la ilaha illallah muhammadur rasulullah wanda ita wannan ayar a dunkule tana bayani ne akan saƙon la ilaha illallah tu'minuna billahi wa rasulihi kaga daidai da la ilaha illallah muhammadur rasulullah bawa Allah haƙƙinsa bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙƙinsa bawa Allah haƙƙinsa na kadaita shi da tauhidi bawa manzon Allah haƙƙinsa na kadaita shi da kauna da biyayya tare da yin koyi da shi cikin dukkanin abin da ya zo da shi wa tujahiduna fi sabilillahi kuma ku yi kuke yin jihadi fi sabilillahi wajen taimakon addinin Allah bi amwalikum da dukiyoyinku wa anfusikum da kuma kawukanku tujahidu na shi ma an kawo shi mudari idan ya nuna maka jihadi yana nan jiya da gobe da shekaran jiya ibada ce mustamirra ila an taquma sa'a ibada ce da za ta ci gaba da gudana har alkiyama ta tashi an gane ko maza Allah yace la hijrata ba da fath walakin jihadun wa niyyatun fa idza stunfirtum fanfiru babu hijira daga wani gari a koma Madina har a rinka kiran mutum da suna al-ansar a muhajir kai walakin sai dai in dai an yi fatuhu makka to maganar hijira kuma a koma Madina ta kare domin makka ma ta zama gidan musulunci dama akan kaurace wa makka ne a koma Madina saboda a wancan lokaci makka tana matsayin gidan kafirci da haka duk wanda ya kaurace cewa makka ya koma madina tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana amsa sunan al-muhajir an gane ko to amma da aka yi fatuhu makka ita kanta makkan ta sallama ta miƙa wuya ta zama gidan musulunci to sai manzo Allah ya ce ku ma wanda kuke Makka ku yi zaman ku a makka ku dai taso daga maka ku dawo wajen mu a madina a kira ku da sunan muhajiruna wannan ya kare la hijrata ba'da al walakin jihadin waniya sai dai jihadi taimakon addinin musulunci da dukiya da rai da dukkan wata dama da Allah ya hore maka wannan kam yana nan har Allah madaukakin sarki ya tashi alkiyamarsa waniyatun sannan kuma da niyya a yayin yin kowane aiki ya zama an nufi Allah subhanahu wataala wannan ba zai yanke ba da haka jahidu jahiduna fi sabilillah kuke yin jihadi dan taimakon addinin Allah bi amwalikum wa anfusikum da dukiyoyinku da rawukanku ubangiji ya gabatar da dukiya a nan akan me rai don ya nuna mana mahimmancin ita dukiya din kamar yadda sau da dama a wasu ayoyi in zai ce a taimaki addini a yi jihadi sai ya fara faɗar dukiya kafin ya faɗi rai an gane ko kamar yadda yace allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi sai yace bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inda waɗanda wadanda suka yi imani suka yi jihadi suka taimaki addinin Allah da dukiyoyinsu da rawukansu waɗannan sun fi kowa daraja a wajen Allah ya gabatar da dukiya kafin batun rai bi amwalihim wa anfusihim a wata hari ya sake cewa infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu sai ce bi amwalikum wa anfusikum nan ma ya gabatar da amwal kafin annab malamai suka ce wannan duk ya nuna mana muhimmanci da tasirin dukiya wajen taimakon addini ne ba wai dan dukiya ta fi rai tsada ba a'a rai ya fi dukiya tsada amma sau da dama mutum yakan iya yin rowa da dukiya galibi ma rowar da dukiyar ya fi fitowa fili sama da rowa da rai da sau da dama mutum yakan sai da ransa akan dukiyarsa sau da dama wani yakan yi asarar dukiyarsa sakamakon haka ya kashe kansa da kansa ya nuna cewa rawuka suna ne suna rowar dukiyoyi to wannan yasa Allah yakan gabatar da batun dukiya sau da dama a wajen taimakon addini a kan rai wani inda za a ce da shi a tuɓe yau gobe a zo a sharan makabarta da sassafe zai zo a zo a share masallaci a guje zai zo a zo a ɗebo ruwa da shi za a zo amma a kawo kuɗi to wannan kuma sai a ƙarshe wannan sai canjin fiya wata sai canjin goro sai 'yan naira biyar biyar 'yan naira goma goma naira ashirin aikin za a iya ba da ƙarfi da lokaci da jiki za a iya amma kuma ba da dukiya ya ne wa zuciya nauyi shi yasa Allah ce wa uhdiratil anfusu shuh zukata an manna musu ƙauro san dukiya da san abin duniya da rowa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk wanda aka tsare shi daga bala'i da musibar rowa zuciyarsa wannan ko yana daga cikin bayi waɗanda suke masu samun babban rabo da kuma tsira a gobe kiyama da haka dai a wasu ayoyin zaka ga Allah ya gabatar da maganar dukiya akan rawuka a wasu ayoyin kuma sai ya gabatar da maganar rawuka akan dukiyoyi kowanne a mahallinsa a nan Allah madaukakin sarki ya ce wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum kamar yadda muka kawo waɗancan ayoyin su ma makamantan wannan amma wata ayar sai ce inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum sannan wa amwalahum ya gabatar da rai akan dukiya suka ce wannan dan ya nuna mana mafi tsadar abin da muke iya mallaka shine rai to ubangiji subhanahu wataala ko yana buƙatar mu bada ko da rayuwar mu ce kololuwar abin da ya fi tsada a wajen mu dan mu taimaki addinin sa kuma in muka yi haka ba mu yi asara ba in muka yi haka riba muka samu shi yasa ma yace wala wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ب... ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na yi burin a kashe ni a wajen taimakon addinin Allah a raya ni a sake kashe ni a raya ni a sake kashe ni a sake raya ni saboda mutum ko da ya rasa rayuwarsa wajen taimakon addinin Allah bai yi asara ba ba ma a ce da shi matacce don kasancewa ran ma kamar bai fita bane ba ba wani abin da ake fasa masa na arzutawa da ciyarwa da shayarwa kamar yana raye a duniya Allah subhanahu wa ta'ala yakan yafe wa wanda ya mutu a tafarkin addinin musulunci jihadi taimakon addini karantarwa ilmantarwa da dukkanin abin da ya shafi hidimar addini wanda sanadiyarsa mutum ya rasa rai ubangiji subhanahu wataala yakan yi masa baiwa baiwar da baya wa wani dan adam a duniya ubangiji subhanahu wataala yakan shi damar ya ganshi tun kafin a tashi alkiyama amma dukkanin wanda ya mutu in dai ba mutuwa ba ce ta jihadi ta taimakon addini to ko shakka babu ba ka da damar ka ga Allah har sai an tashi alkiyama har sai an yi hisabi har sai ka shiga aljanna sannan zaka ga Allah amma wanda aka iya mutu mutuwar jihadi mutuwar shahada to shi kan yana da damar ya ga Allah tun ba a je lahira ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wa Jabiru irin wannan lokacin da aka je yakin Uhud aka dawo sahabbai da yawa suka yi shahada cikin waɗanda suka yi shahada akwai Abdullahi ibn Hiram mahaifin Jabiru bin Abdullahi al-Ansari wanda shi daman tun ana yi gobe za a tafi yakin ya ji a jikinsa cewa in an fita shi ba zai dawo ba domin tun dare manzo Allah ya gaya masa cewa gobe za mu fita yaki kuma kai kana daga cikin sojoji Ya ce ana gaya min na ji a raina gobe ba zan dawo ba da aka yi maza ya zo ya samu ɗansa jabir ya masa wasiya annabi ya ce gobe za a je yaƙi da ni za a tafi kuma na ji a jikina ba zan dawo ba ka sani da wani da wani suna bi na bashi ka ji tsoron Allah ka kula da tarbiyyar ƴan uwanka mata domin yana da ƴan uwa mata ko tara ko bakwai shi kaɗai ne namiji da aka uban ya masa wasiya cewa ya kula da su haka aka yi da gari ya waye aka fita yaƙi aka je aka fafata mahaifinsa yana cikin waɗanda suka yi shahada da aka dawo madina duk sauran sahabbai da labari ya ishe iyalansu cewa sun yi shahada kowa ya ci gaba da sabgarsa duk iyalansu sun sake saboda sun san cewa ba su yi hasara ba bal ma su ma fata suke ina ma su samu irin ya tasu to amma shi jabir sai ya ƙi sakewa kullum cikin damuwa cikin kunci cikin dogon tunani da kewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya na ganka kana cikin damuwa da tashin hankali kowa ya sake amma kai ka kika sake sai ce ya ma'aikin Allah mahaifina tun kafin ya tafi ya gaya mun cewa ba zai dawo ba kuma ta Allah ta kasance bai dawo ba kuma ya gaya mun kaza da kaza da kaza da kaza da kaza wani da wani yana bin sa bashi gashi shi ba mai yawan abun hannu bane ba kuma gashi ya bar min nauyi mai yawa domin mata nauyi ne ya bar min ƴan uwa mata tara ko bakwai azala ya ce kwantar da hankalinka dangane da mahaifinka ubangiji subhanahu wata'ala ya yi magana da babanka gaba da gaba mahaifinka yana mutuwa ana zare ransa Allah subhanahu wata'ala ya interview da shi ya gana da shi kafahan gaba da gaba babu wani shamaki tsakani ya ce ya bawa na yi burin duk abin da kake so in baka sai ce ya ubangiji buri na karamcin nan kawai da kai min na ganka direct ba tare da wani cike fom ba ko bi ta wajen wani sakatare ba ni kawai shi nake so a maimaita mun. a mai da ni duniya ba wai dan in je in zauna ko in ci abinci ko in karasa wasu hidindimu da ban karasa ba kawai dan a kashe ni in dawo in sake samun wannan dama sai ubangiji ya ce to na riga na zartar cikin kaddara ta duk wanda ya zo nan baya komawa amma ka nemi wani abin ba wannan ba sai ce to ya ubangiji abin da nake so shine a isar da sako na zuwa ga mutanen duniya cewa wannan hanyar da na biyo na taran mai bullewa ce domin da yawa waɗansu suna nan suna lalube ba su san tana bullewa ko ba ta bullewa ba to mun mu ga ne ba jiyau ba amma muna so a isar musu da sakon dan da mun koma mu za mu gaya musu tunda an ce ba komawa to a isar sai Allah ya ce wannan ba matsala za mu isar musu shine aya ta sauka cikin suratu ali imran wala bannan lazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum Allahu min fadlihi ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين da aka wannan sako ya isu sakamakon Abdullahi bin Hiram al-Ansari to sannan manzo Allah ya ce masa dangane ku da nauye-nauye da mahaifinka ya bar maka babu damuwa babu matsala idan ranar girbe gonar dabinan ku yayi ko yankewa to ka sanar min da ranar ta yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo gonar aka kira du shiga gonar da kansa ya yi addu'a dukkanin waɗanda suke bin bashi suka zo aka biya su bashin su kaf ya zama gonar ka ba a ɗauki dabino ɗaya ma a cikinta ba da haka dabino ya zama ya yawaita ya yi albarka ya yi arziki jabir ya dawo gida bayan ya gama biya wa mahaifinsa dukkan bashin da ake bin sa to sannan kuma sai nasa isho ɗin ya taso na aure don kula da tarbiyyar 'yan uwansa mata da ya tashi aure sai je ya auri bazawara a madadin ya auri budurwa gashi kuma saurayi da haka kwana biyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya gan shi ya ga alamar walwala da annashuwa da kyallin goshi alamar ya yi amarya sai manzo Allah ya ce da shi shin aure kai ne ya jabir kwana biyu domin shi an gotin a da idan an gan shi ana gane shi da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kayi aure ce na yi aure ya ce wa me ka aura budurwa ko bazawara sai ce ya ma'aikin Allah mahaifina ya mutu ya bar min kanne mata guda bakwai ko guda tara yanzu idan na auro musu budurwa yarinya karama to gidan nawa zai koma wani irin yanayi babu babba a ciki babu yaro ba wanda zai ba daidai ba ba wanda zai tsawatar to wannan maslahan na kalla ni sai na hakura da tawa dan ta yan uwana ko shakka babu ni ma ina son in auri budurwa amma kuma idan na aure ta to ƙarshe gidan zai zama filin dambe wajen kokawa su yi wauta ta yi wauta sai a kasa samun waye zai tsawatarwa wani da haka sai na hakura da sha'awa ta ta san budurwa sai na auri ba zaura dan ko ba komai sun san ta girme su in suka yi ba daidai ba ta tsawatar musu dole za su san gaba take da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka kash ina ma dai a ce budurwa ce ta yi ma wasa kai mata wasa da haka manzo Allah ya masa addu'a da daga nan Jabir ya samu kwanciyar hankali ya samu sakewa da walwala kaga wannan ya nuna mana falalar mutuwa ta farkin Allah subhanahu wataala yau da dama ana cewa jihadi jihadi jihadi malamai suka ce jihadi yana da faɗin ma'ana abinda kalmar take nufi shine ƙoƙarin taimakon addini da mafi tsadar abin da kake iya mallaka idan kujera ce da kai ta ofis ka yi amfani da ita wajen ka taimaki addinin Allah ka yi jihadi yau da dama kana zaune a ofis za ka yi jihadin da wanda yake masallaci ba ba zai iya yin sa ba za ka tare ɓarnar da limaman juma'a ma ba za su iya tare ta ba za ka iya jawo wa musulunci amfanin da da yawa daga cikin limamai ba za su iya jawo shi ba kaga kenan ba abin rainawa ba ne jihadin ofis wanda kuma shi ne mafi girman damar da muke da ita yau a yau yan majalisunmu su yi jihadi da kujerunsu na majalisa sanatocinmu su yi jihadi da kujerunsu na majalisa shugabannin ƙasa gwamnoni ciyamomi kowa da kowa da a ce waɗannan da na lissafa dukkaninsu da ire-irensu suna jihadi da matsayin da Allah ya ba su da a yau musulunci ba haka yake ba sama da dukkanin wani abu da zaka kake iya faɗa ko kake iya aiwatarwa a yau domin wannan damar ita ce mafi girman damar da Allah su subhanahu ala ya ba wa 'yan adam a yau da zamani ne na yaƙi da faɗa da kaza da kaza da kaza amma duniya tana tafiya tana tafiya yau jihadi ba na makami ya fi tasiri ba jihadin mai ilimi shi yake da tasiri a yau kuma daman asali addinin musulunci addini ne wanda da ilimi yake yaduwa yaduwar da addinin musulunci ya yi da ilimi bai yi irin wannan yaduwar ba da kaifin takobi hasali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka kai shi bango ya ɗau makami dan ya nuna mana asali ba shine farko ba wannan al'amarin duk zaman maka maza Allah bai taka wa kowa ba na ya tsaran mar kashewa ake duka ake amma ko ramawa bai ba har ma da aka samu waɗansu suna ta ɗin su dai a ba su dama su yi faɗa su dai a ba su dama su ɗau makami Allah aibanta musu yayi alam tara ila allazina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat ba kwa ganin waɗansu an ce su rike hannunsu su dai tsaye da sallah su ba da zakka wannan ya bi amma su zumuɗinsu kullum Allah ya kawo ranar fitina Allah ya kawo ranar fada Allah ya kawo kaza maza Allah yake la tatamannu liqa al adu was'alu Allah al afiya kada ku yi burin a game da makiya ku dai ku yi ta roƙon Allah ya kawo zaman lafiya amma in Allah ya kaddara za a yi fadan duk addu'a ka ta zaman lafiya ba za ta fasa ba sai Allah ya kawo ranar da za a yi liyamiza Allahu al khabitha min at tayyib dan Allah ya rabe tsakanin tsaba da tsakuwa to amma asalin addinin musulunci addini ne na a fahimtar da mutane a yi magana da hankulan masu hankali a kafawa masu hangen nesa da tunani hujjojin da za su kama hankalinsu su gamsu domin mutum ya fi gamsuwa ta hanyar tattaunawa sama da ka ɗauki ƙarfin takobi ko makami a kansa zai tsorata lokacin da kake tsaye a kansa ya yi abin da kake so amma da ka tafi zai daina to musulunci ba haka ake so ba musulunci so ake ka gina wa mutum hujja da dalilan da za su kama zuciyarsa ko kana nan ko baka nan ya san shi Allah yana nan zai yi abin da yake so ya rinka shu'uru bil muraqaba inna Allah kana alaikum raqiba da ka ubangiji ya ce falamma kutiba alaihimul qital wadancan masu zumu din ayyaki ayyaki yayin kuma da aka wajabta musu yin yakin idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati A washar da kashiya sai gashi suna tsoron mutane kamar yadda ake tsoron Allah wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital su da kansu suka dawo suna ya Allah me yasa ma ka dora mana yaki ne laula akhartana ila ajalin karib dama ka bari sai nan da ɗan shekaru masu zuwa sai Allah ce kul mata'ud dunya kal dadin duniya ne ya ruɗe ku wal aqibatu wal aqibatu khairul liman ittaqa wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tuzlamuna fatila to haka nan a zamanin annabi Musa alaihi salam shi ma abin da yake gaya wa mutanensa ku yi haƙuri a addini cikin zaman lafiya a cutar da kai ka yi haƙuri ka bautawa Allah ka fi samun lada in dai ba kar ka karkai addinin ba kwata-kwata amma ka yi haƙuri ka jure ka riƙi tawakkali ka riƙi addinin da ibadar da imanin cutarwa mai cutarwa ba abin da za ta hana ka sai dai ce ta ƙara maka ladar ɗaukaka wa in tasbiru wa tattaku la yadurukum kaiduhum shay'a inda za ku yi haƙuri ku riƙe takawa duk makircin mai makirci ba zai cutar da ku da komai ba to amma ku yi ɗokin cewa har sai kun ɗau makami to a wannan lokacin za ku samu ci baya addinin ba zai gara yadda ya kamata ba domin addinin musulunci baya walwala sai ana zaman lafiya shine addinin da ya fi kowa cin riba da cin nasara a lokacin zaman lafiya to da haka mutanen annabi Musa ma suka zo suka ce da ɗaya daga cikin annabawan da aka turo bayan shuɗewar annabi Musa idh qalu li nabiyyin lahum mub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah da kan suka zo suka ce na da mana komandan yaƙi mu je mu yaki da mu taimaki addinin Allah inda a ce wannan shine abin so shi aka fi so shine abin kauna shine a matakin farko to da annabin su kai tsaye ba zai ce wata wata ba sai ce bismillah mu tafi ga nima nima ko ba haka ba amma sai ce hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu ba ku tsoron idan aka wajabta yakin kuma ku zo ku kasa yi قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا دم بزامي ياكي با أمنا كذا أمنا كذا أن دنيمو أن شنيه هكمو أني كذا أني كذا مازال ديا جاء من wannan za ku zo zamanin azzaliman shugabanni dukiyar kasa ta zama kamar ta gadin gidajen su alhalin da ku da su fa duk ɗaya kuke a cikinta haƙƙin ku ɗaya ne da nasu a su azurta kansu su talauta ku su fifita kansu su wulakanta ku sahabbai suka ce ya zami manzo Allah ya ce ku ba su haƙƙin su ku roƙi Allah ya bi muku naku inna rabbaka labil mirsad amma lokacin da shugaba ya zalunci ya kaza ya kaza kai kuma ka ce ai tawaye a fito to barna kake so ka kara akan barna bal sai tafi waccan bal sai tafi waccan domin da musibar kashe-kashe wanda musibar yunwa da musibar rashin kwanciyar hankali gwanda musibar talauci kowace musiba ce amma dai bahaushe ya ce wai da baki kiran gwanda baki baki da babu gwanda babu daɗi domin a musibar talauci dai ba a daina fita kasuwa ba mai rabo zai samu a musibar talauci ba a daina zuwa ofis ba a musibar talauci ba a daina sallah ba ba a daina haɗuwa a yi jam'i ba ba a daina shagulgulan biki da ɗaure-ɗauren aure da suna ba amma a musibar tashin hankali duk waɗannan abubuwan sai an rasa su kuma sai an samu ɗoriya na fitina a kansu shine rashin rai to da shi yasa addinin musulunci ya ta kallo mana waɗannan abubuwa manzo Allah ba irin tambayar da sahabbai ba su yi masa ba ba za mu yaƙe su da takobi ba ba za mu dawo da su ba ba za mu yi kaza ba yace la ma aqamu fikum sala ahir kada ku ɗau takobi akan shuwagabanninku matukar suna sallah tare da ku sahabbai sun fi mu kaunar jihadi sun fi mu kaunar aljanna sun fi mu fahimtar Allah da fahimtar manzo Allah amma sukan bi shugabannin su sallah ko da suna timbele suna mayan giya Abdullahi dan Mas'ud wata rana fa yabi gwamnan sa sallah sallar asuba tunda a wancan lokutan gwamnonin su suke fitowa su yi sallah amma gwamna ne ya fito sallar asuba ya sha giya ya kas sallar asuba da zai mutane raka'a biyu ya raka'a hudu abdullahi da mas'ud yana bayan sa sahun farko sahabin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ya fi al'arshin ubangiji kima wata rana ya hau kan bishiya kafarsa siririya ce kamar irin shan inna dinna sai sahabbai suka ga kafar tana lilo haka sai suke dariya manzo Allah yace kafar wannan kuke wa dariya wallahi kafarsa ta fi al'arshin ubangiji kima manzo Allah ya kalle shi yace duk wanda yake so ya karanta Qur'ani kamar yadda aka saukar ya kwaikwayi karatun abdullahi dan mas'ud shi kadai ne sahabin da aka samu annabi yake cewa zo ka karanta min qur'ani yace ya zan karanta ma yace ina so in ji daga wajen wani na sai ya hau karatun qur'ani Allah ya masa baiwa ta sauti da iya karatun qur'ani amma yana bayan gwamnan sa ya masa sallah raka'a hudu ta asuba a madadin raka'a biyu kuma yana warin giya ya juyo ce in kara muku yace ranka ya dade sun isa haka bai fito ya ce a yi zanga-zanga a ɗauta takobi a kai kaza a yi kaza ba saboda duk ya san manzo Allah ya gaya musu duk waɗannan abubuwan za su faru a ƙarshen zamani kuma sun tambaye shi to in hakan ya faru me zani ya ce ku ba su nasu haƙƙin ku roƙi Allah ya bi muku naku gudun me gudun buɗe ƙofar fitina da salwantar rawuka buɗe fitina da salwantar rawuka za ku kashe 'yan ba ruwanmu za ka kashe wanda bai ji ba bai gani ba za ka kashe wanda ransa haramun nema a kashe makka fa lokacin da kafirai suke kashe musulmi suke kaza suke kaza suke rashin mutunci suka kori annabi ma daga gari amma Allah ya ce kada a kai hari makka saboda me yace saboda a ciki akwai raunana yan ba ruwanmu kada ai kaza kada ai kaza kada ai kaza walau la rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilm ubangiji yace ba dan ba akwai maza yan ba ruwanmu akwai mata yan ba ruwanmu akwai kaza da kaza in kuka je kai wa kafirai hari kuka samu wa'ancan to musiba za ta biyo bayan ku domin zubar da ran mumini kwaya ɗaya ɗan ba ruwanmu gwanda a rusa duniya baki ɗaya a wajen Allah in akwai wani abu da Allah yake yi na asara to bai fuka taba masa jinin mumini kwaya ɗaya ba manzo Allah yake laqatul mu'min ahwanu ala Allah min zawalid dunya wallahi kashe ran mumini kwaya ɗaya ya fi wa Allah sauki da rusa masa duniya da ka kashe mumini daya wannan yasa addinin musulunci yake ta kokarin toshe kafafan fitintunu da kafafan musibo da bala'ai da tashin tashina da haka wanda zai zo ya takaice mafahumin jihadi akan cewa wannan kadai fada shine jihadi wannan ya jahilci kalmar musulunci shi jihadin musulunci ko shakka babu akwai shi jiya da gobe da jibe ibada ce mustamirra ila an taquma sa'a har zuwa tashin alkiyama amma tana da ka'idodi da sharuɗa kamar yadda ka san sallah tana da ka'idodi da sharuɗa ba duk lokacin da ka ci tuwanka ka ji ka koshi kana nishaɗi kake tashi kai kabbara sallah ba bahaushe ya ce duk zumuɗin unguwar zoma ai ta jira dai a haihu ko kan ta yanke cibiyar duk zumuɗinka in dai ibada kake so ka yi karɓaɓɓiya dole ka jira yadda Allah ya shar'anta ta ya wakana yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙayyade mata ya wakana da haka zaka ga malaman musulunci suna bayani hadisai da yawa sun zo da bayani akwai babubbuka cikin littattafan hadisi da cikin littattafan aqida akan jihadi da ka'idojinsa da sharuɗansa kuma kullum abin da musulunci yake kallo al-mafsada wal maslaha wannan ka'ida sananniyar ka'ida ce ko da abu ne wanda zai jawo amfani in an san barnar da zai jawo ya fi amfanin to sai a bar shi dan gudun barnar domin kar a je garin neman gira a rasa ido an gane ko to da haka dai jihadi yana da faɗin ma'ana ba sai kaɗai aron gama da makiya ba ba sai kaɗai ɗaukan takobi ba a'a mafi girman jihadi ma shine ka yaƙi ranka da kanka ka saba mata akan abin da take umartar ka da shi na me na saban ubangiji subhanahu wata'ala da haka bin umarnin Allah da bin umarnin manzo Allah kai a karan kanka shine mafi girman jihadin da yake kanka bin iyaye ma jihadi ne wata rana wani sahabi ya zo za a tafi yaƙi yana zumuɗi zai shiga sahu manzo Allah ya kalle shi ya gan shi yaro ne bana bakwai mai jini a jika yanzu wannan yaron tayu yana da iyaye a gida su kuma tayu yanzu sun fara manyanta yanzu a ce wannan yaro ya tafi ya je ya kashe kansa alhalin iyayensa suna buƙatar taimakonsa manzo Allah ya kalle shi ya ce a hayyun walidak iyayenka suna nan da rai yace suna nan yace irje fa fihi ma fajahid ko ma jihadin ka kai yana gida nana Aisha ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace ku maza an an shar'anta muku jihadi ku yan gata ne a jihadi akwai shahada da an yi jihadi an mutu za a shiga aljanna to mu kuma mata fa sai manzo mu ma muna da jihadi manzo Allah yake kwarai kuna da jihadi alaikunna jihadul la qatala fihi kuna da jihadin da babu ko kashe sauro a cikin sa to wanne ne jihadin mata jihadin da babu zubar da ko jinin sauro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alhajjul mabrur mace ta je ta yi aikin hajji lami lafiya ta dawo ita ma jihadi ta yi in ta mutu a can ta yi shahada in ma bata mutu ba ta dawo kamar ranar da mahaifiyarta ta haife ta an wanke ta daga zunubi wannan bayan nuna mana cewa jihadi abubuwa ne da yawa ba ba ɗaya ba can bin iyaye annabi ya ce jihadin ne yar fa fihi ma nan hajjin mabrur manzo Allah ya kira shi da suna jihadi a haƙƙin mata haka nan ko shakka babu jihadin umarni da hani ta hanyar wa'azi wannan ma mafi girman jihadi ne hakanan jihadin hana kai saɓo da aikal laifi da san zuciya wannan ma mafi girman jihadi da aka ya'yan uwa duk lokacin da aka ce jihadi to mu ɗauki jihadi da ma'anarsa mai faɗi kada mu ɗauke shi da tsukakkiyar ma'ana wanda tsukewar tunanin wasu daga cikinmu mu yasa yau maƙiyan Allah subhanahu wata'ala suke shiga ƙarƙashin wannan har suke farauce tunanin wasu daga cikinmu ko suke shiga cikin ƙarƙashin wannan inuwar suke cimma bukatunsu game da mu ka zo ka samu an fasa garin musulmi ko an buga bom a masallaci wani jihadi ne kuma zai kawo hari masallaci nawa aka samu arna sun je sun kai hari sun yi barna sun kashe kashe kuma suna kabbara Allahu akbar kuma da aka bibiya su waye arna ne saboda shi jihadin musulunci yana da ka'ida in baka tsare ka'idar ba to daman abin da zai faru kenan kofar ce za ka buɗe ta dukkan makiya su kuma sai su shigo ƙarƙashin lemar sai su yi ta cimma biyan bukatun su kai baka sani ba domin duk gidan da ya zama ba yi da control to kowa zai iya shiga a lokacin da ya ga dama kuma zai iya fita a lokacin da ya ga dama ubangiji kuma ya ce wata ku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku kiyayi fitinar da idan kuka jawo ta ba ku kadai za ta cimma ba Allah madaukakin sarki ya sa mu gane ubangiji ya ce wa na fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim suna jihadi dan taimakon addinin Allah da dukiyoyinsu da kawukansu malai ce qaddama al amwala ala nafsi ubangiji ya gabatar da al amwal dukiya ala nafsi akan rai li izzatiha saboda daukakar dukiya aw li annaha qiwamun nafsi ko dan da ita ne ake samun kyakkyawar rayuwa aw li annaha allati ubi biha fil infaqi ko kuma dan a nuna cewa da ita ake fara taimakon addinin Allah kafin komai hadha bi manzilati thamani kenan ta zama kamar matsayin kuɗi alladhi yadfa'uhu al-mushtari fi tijarati wanda shine mai siya yake mikawa a yayin ciniki ubangiji ya ce zalikum yin hakan gare ku khairul lakum shine alheri a tattare da ku in kuntum ta'lamuna inda kun kasance kun sani ay innahu khairul lakum cewa alheri ne gare ku fa fa'aluhu ku aikata shi sai Allah ya ce يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم الله يكي أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يغفر لكم أبنجي زي غافر تامكم ما ليتي جواب شرط مقدر jawabi ne na sharaɗi abin kaddarawa ai in taf'aluhu in kun aikata abin da aka faɗa a baya na yarjejeniyar kasuwanci mai riba tsakaninku da Allah wanda shine imani da kuma jihadi taimakon addini da dukiya da rai in kun yi wannan yaghfir lakum ubangiji shi kuma zai gafarta muku to sai zama cewa yaghfir lakum anan sai zama kamar jawab ne na sharadi amma abin kaddarawa takadirin shine in taf'aluhu in kun aikata abin da aka umarce ku da aikata shi a baya yaghfir lakum ubangiji zai gafarta muku malai ce wa huwa bi manzilatil mabi'i alladhi ya'khudhuhu al-mushtari kalmar yaghfir lakum Allah zai gafarta muku kamar shine abin bayarwa na siye wanda kai mai siyan ka ba da kuɗi dan ka siya kai kuma kuɗin da ka bayar shine kokarin da kai wajen taimakon addinin Allah da dukiyarka da kuma dukkan matsayinka na rayuwa wanda wata ran har da ma rayuwarka fi muqabalati samani al madhu ilahu a madadin kuɗi da za a miƙa a karɓi kayan ciniki Allah ya ce yaghfir lakum dhunubakum zai gafarta muku dukkan zunubanku wa yudkhilkum kuma zai shigar da ku jannatin aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda korami suke kaiwa suke komawa ta karkashin gine-ginanta dan ni'imtarwa da jiyar da daɗi wa masakina kuma zai shigar da ku waɗansu ɗakuna ko waɗansu masaukai ko waɗansu gidaje lafazin masakin jam'i ne na maskan maskan shine wajen zama daga sakana yaskunu sakanan wa maskanan Allah zai shigar da kai wani mazauni ko wani masauki ko wani wajen zama tayyibatan mai daɗin zama fi jannati adinin wanda shi kuma a cikin aljannar dawwama yake ma'ana ko ka shiga aljanna tare da haka kuma kana daɗa neman samun ɗaukakar matsayi wanda shiga aljannar shi ma ɗaukaka ce amma wani abin da za a sake baka cikin aljannar kuma ɗori ne akan abin da aka baka na farko na shiga aljanna yudaka ubangiji bayan ya sa yan aljanna aljanna kuma zai ta ɗaukaka matsayinsu gwargwadon su da fifikon da ke tsakanin su gashi dai duk sun shiga aljanna amma wani sai a masa ƙari na wata falala wanda wani bayi da ita wani a bashi wata dama da wani iko da wata isa wanda wani kuma bayi da shi domin duk wanda ya fika ci zai fika koshi wanda ya fika imani dole ne ya fika samun lada da rabo a wajen ubangiji subhanahu wataala da haka Allah ya ce wa masakin tayyiba zai shigar da ku kuma waɗansu mazaunai masu daɗin zama fi jannati adinin cikin aljannar dawama zalika alfawz alazim lallai wannan shine rabo alazim wanda yake mai girma ai arrabul kabir fi tijara riba mafi girma cikin kasuwancin da za a yi da Allah shine ya saka aljanna bayan ya saka aljanna kuma ya saka a waɗansu ɗakuna na musamman na gidan aljannar waɗanda suke da wata gara dama a daɗi ɗoriya akan ta shiga aljanna ɗin. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce wanda imamu abu dauda da wannan suka rawaito manzala yace inna fil jannati la ghurafa lalle a cikin aljanna akwai wasu dakuna yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha ana ganin cikin su ta wajen su wajen su ta cikin su in kana ciki duk abin da ke waje kana gani in kuma kana wajen duk abin da ke cikin kana gani kaga ba irin gini bane na duniya kenan kamar ka iya cewa gida ne na gilas domin gilashi shine wanda ana ganin cikinsa ta waje ana ganin wajensa ta ciki amma ba gida ne na bulo da bulo ba sai sahabbai suka ce liman ya rasulullah waɗannan gidaje waɗannan ɗakuna na cikin aljanna na suwaye sai manzo Allah ya ce liman atabal kalama wa at'ama at'ama wa adama salama wa salla bil laili wan waɗannan gidaje na wanda ya iya daddaɗan magana ne mecece da daɗin magana a musulunci shine furta kalmar la ilaha illallah da tsare dokokinta an gane ko wannan shine daɗin zance domin babu zance mafi daɗi sama da kalmar shahada to ka faɗe ta ka tsaye ma'anarta ka tsare dokokinta da haƙoƙinta wannan ya nuna kafi kowa iya magana an gane ko ubangiji ya ce wa man ahsana qawlan mimman da'a ila wa amila salihan wa qala innani minal muslimin innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu wani sahabi ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kulli fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayra gaya mun magana mai tsada mai daraja a musulunci banda kai ba wanda in na tambaya zai iya gaya mun irinta sai manzo Allah ya ce qul amantu billahi thumma istaqim ka ce nayi imani da Allah ma'ana ka furta kalmar shahada thumma istaqim sannan ka tsare wannan maganar da ka faɗe ta ba kawai ka faɗa ba ba tare da ka tsare ma'anar abin da kake faɗa din ba to da haka manzo Allah yake wannan dakuna na gidan aljanna ga waɗanda suka iya daddaɗan magana ne suka faɗi kalmar shahada suka tsare wa adama salama kuma suka dawwamar da aminci lafazan wa ma'anan duk inda suka ga mutane suna musu sallama sannan zuciyarsu ta samu tsarki manufarsu ga al'umma sallama aminci amma da za ka gaya wa mutane sallama da baki kuma ka cuce su ko ka jawo wata fitinar da za ta salwantar da dukiyarsu ko rayuwarsu sallama ka ba ta yi amfani ba domin ma'anar sallama shine aminci ka faɗe ta da baki ka aiwatar da ita a aiwace a wani hadisi annabi ce ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ba za ku yi imani ba sai kun so juna in gaya muku abin da in kuna yin sa za ku so juna sahabbai suka ce gaya mana yace afshu salama bainakum tahabbtu ku yaɗa sallama a tsakaninku za ku kaunaci junanku lafazin da ma'anar in ka wuce ta wajen mutane assalamu alaikum ka yi hira za ka tashi assalamu alaikum duk kaiwa da komanka assalamu alaikum to wannan zai ba yi zuwa ga amincin ya samu a cikin al'umma sannan kuma mutane su amintu daga kai sannan kai ma ka amintu daga su to sannan wa at'ama ta'am wannan gidaje na masu ciyar da abinci ne a halin yunwa ne halin fatara halin talauci wa yuti'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira ma nuti'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum ba la shukura fakku raqaba aw it'amun fi yawmin zi masgaba yatiman za maqrabatin aw miskinan za masraba ubangiji yace ga wata gagaruma daraja da falala da dama ga wanda yake so ya samu sai ce fakku raqaba yan bayi yanzu da yawa daga cikin mutane suna ganin uwa da uba sun haife su su ba bayi bane kuma bayi ne domin bauta yanzu indirect ake ba direct ba da ne ake direct amma yanzu indirect bauta ake domin duk mutumin da bai iya mallaka abincin da zai ci ya koshi ba ai bawa ne da zara an bashi abinci sai yadda aka yi da shi larabawa suka ce man la yamliku qutahu la yamliku qararahu shi yasa turawa ba abin da ba za su yi mana ba ba sharadin da ba za su dora mana ba mu bi saboda cikin yunwa muke nema muke mu ci abinci sun riga sun bautar da mu da talauci kamar yadda wani doktor wani babban dakta ya taba bamu labarin mutumin koyar da muka haɗu da shi a sudan yake mana kalma ta jan hankali da faɗakarwa ya ce ku sani turawa sun riga sun ci mu da yaƙi ku 'yan afirka sun ci ku da yaƙi da talauci mu kuma 'yan aishiya da ƙasashen larabawa sun ci mu da yaƙi da sangarta mu arzikin ne mana yawa muka lalace ku kuma talauci ne muku yawa kuka lalace akan kuɗi za ku iya komai za ku ci amanar ƙasanku za ku zubar da jini za ku saba wa Allah za ku ta alfarmar junanku saboda kuna neman abinci to kaga wanda yake cikin irin wannan hali bawa ne ko da yana ganin cewa shi me shi ɗa ne ba ɗa bane ba da ka ubangiji subhanahu wataala yayi umarni da cewa mu taimaki addinin sa mu ciyar da matalauta wannan zai ba mu mu samu dama ta ɗaukakar aljanna ta gidaje waɗanda suke masu alfarma da ɗakuna cikin aljanna wanda ake ganin cikinsu da wajensu wajensu daga cikinsu wa a ta'ama ta'ama wa salla billail wan nasu niya to da wannan su ne masaki na tayyiba fi jannati adin gidaje ko masaukai daɗaɗa masu daɗin ƙanshi masu daɗin yanayi masu daɗin zama wanda suke a cikin aljanna wacce take madawwamiya babu fita zalikal fawzul azim ubangiji ya ce wa ukura kuma da wata damar kuma ta daban ayyukum ni'matan ukhra tuhibbunaha ubangiji zai ba ku wata ni'imar ta daban badda waccan da ya gaya muku in dai kun yi wancan abin da aka faɗa a farko wacce ita ma tuhibbunaha kuna santa malai ce tafaddalan minhu wannan kuma ƙarin falala ne daga ubangiji subhanahu wataala kamar abin da ake cewa in an yi siye da siyarwa ba ni gyara sa gyara ko waɗansu za ga suna ta tada hankali wai gyara haramun ne ya ce haramun kana da aya ko hadisi ko a cinikin Allah akwai gyara amma ba dole bane ba sharaɗin ciniki bane in ya ga dama ya sa ma gyara shikenan in ya ce ba gyara shikenan Allah ya gyara amma har a cinikin Allah akwai gyara tijaratin tunjikum min azabin alim kasuwanci ne Allah yake kulla shi tsakaninsa da bayi ga yadda sharaɗin kasuwancin zai kasance tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum wannan duk kudin kasuwancin da za ku bayar kenan ita kuma hajar da za a baku fa in kun bada kuɗin yaghfir lakum min dhunubikum an gane ko da yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adin zalika al-fawz al-azim wannan shine kayan da ka siya da imani da jihadi da kaza da kaza to yanzu ciniki ba ya kare ba sai Allah ya akwai gyara wa ukra ha. akwai wani abin shi ba cikin cinikin yake ba amma mun san shi ma kuna son sa an gane ko kaga batun gyara kenan akwai gyara ba haramun bane ba to menene gyaran ubangiji cikin cinikayyarsa shine nasrun min Allah Allah ya ta taimakonka a cikin dukkan al'amuranka ya taimake ka akan makiyanka a duniya ya taimake ka akan magautanka ya taimake ka akan waɗanda ka sani da wanda baka sani da ba waɗanda suke shirya maka makirci wannan baya daga cikin sharaɗin zaka iya imani Allah ya ki taimakonka da yawa daga cikin annabawa Allah subhanahu wata'ala bai ba su nasara akan makiyansu suna raye ba sai bayan sun tafi wasu annabawan makiyansu ne suka kashe su an gane ko duk da cewa malamai sukan ce akwai bambanci tsakanin kisan da aka yi wa annabawa a gidajensu da kuma kisa a filin yaƙi kisa a filin yaƙi kam ko shakka babu wannan karaya ne shi yasa ba wani annabi da ya taɓa mutuwa a filin yaƙi babu shi a tarihi amma akwai annabawan da aka tare musu hanya aka tsallaka musu gida aka yi kaza aka kashe su to wannan ku gazawa ce ta maƙiyinka ya kasa fitowa gaba da gaba da kai sai ya bari sai kana bacci ai ya kasa kenan ya kasa ya gaba da gaba da kai daka in an ce Allah ya taimaki manzanni ko shakka babu Allah ya taimake su domin Allah ya ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli wannan duk alƙawarin Allah ne hatta idza sai asar rusul wa zannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna Allah ya taimaki manzanni to amma kuma idan ka karanta kissar annabawan da aka kashe wa kayyin min nabiyyin qutil a kira'an nafi wa ka'ayyin min nabiyin qutil da yawa annabawan da aka kashe irin su annabi ya kashe shi akai annabi isa an yunkura a kashe shi ba a kashe shi ba ubangiji ya ce innal ladina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an ashe kenan ana kashewa to amma ko shakka babu annabawa sun yi nasara domin kisan da aka yi musu ba na gaba da gaba bane na bayan fage ne ba dai ta gaba ba sai dai ta baya to da haka in mun ce akwai annabawan da aka kashe shin wannan ya nuna ce kenan Allah madaukakin sarki su a cinikin da ya kulla da su bai musu gyara ba sun yi imani sun yi jihadi za su shiga aljanna ko shakka babu amma wa ukra tuhibbunaha nasrun min Allah to wasu malamai suka ce anan ba su ci nasara ba in dai mun ɗauka nasara shine ka ga bayan makiyinka ba shi ya ga bayan ba ganin bayan ba wai a wajen yaki ba ta hanyar makirci da kaza da kaza to ko shakka babu haka bata faru ba ga wasu daga cikin annabawa kamar yadda hakan bata faru ba ga wasu daga cikin muminai akwai waɗanda makiyansa su za su kashe shi amma wannan baya nuna cewa kuma shi ya yi asara ko ya taɓe sai dai cinikin da suka yi da Allah ya ba wa Allah kuɗi Ubangiji ya ba shi kayan ciniki amma bai masa gyara ba gyaran shi ne wa ukura tuhibbunaha nasrun min Allah wa fatuhun qarib waɗansu malaman suka ce a dan an kashe wani shi kadai a cikin tafiya baya nuna cewa an ci tafiyar da yaki ko an ci galabar wannan jama'ar domin Allah yakan ɗauke wasu daga cikin al'umma tare da haka kuma ya ci gaba da taimakon al'ummar dan an ɗauke annabi baya nuna cewa an ci nasara akan al'ummar ko Allah bai taimaki al'ummar ba domin har bayan tafiyar annabin al'ummar ta ci gaba da rayuwa kuma ta kai ga gaci kamar yadda haka ta faru ga annabi Isa daman da Allah zai ɗauke shi ya ce inni mutawaffika wa rafi'uka إلي ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة duk da shi annabi isa an ɗauke shi amma kuma al'ummarsa ta ci gaba da taimakon Allah da taimakon addinin Allah kuma ta kai ga gaci kuma ta yi nasara nasrun min Allah taimako gawurtacce daga Allah lakum a gare ku ala adaikum bisa ga makiyanku wa fatuhun qaribin da budi wanda yake makusanci alal biladi bisa ga garuruwa wa taglibu ahla al kufar dan ku galaba akan ma'abutan garuruwan waɗanda su ne kafirai fa min zalika mala yace yana daga cikin ire-iren hakan da Allah ya yi mana fatu makka buɗe makka wa faris da faris wa rum da rum wanda faris da rum a wancan lokaci su ne manya-manyan daulolin kafirci masu juya duniya wa gairi da ma wasu su fi muddatin kalila a ɗan ƙanƙanin lokaci wa yuqalu ana cewa innahum cewa su sahabbai fatuhul ardal ma'mura sun buɗe manya-manyan garuruwa fi akalli min nisfi karnin cikin ƙasa da rabin karni rabin karni shine shekara hamsin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da suka fito suka bayyana suka yi hijira daga makka suka koma madina cikin ƙasa da shekara hamsin duk daulolin kafirci suka dawo ƙarƙashinsu an gane ko kuma manzo ya yi ta albishir da haka har wasu daga cikin sahabbai suke ta mamaki yana tafiyar hijira fa a ɓoye an kore shi daga garinsu yana gudun tsira gudun ɓatan rai amma yake alkawari cewa zai yi kyauta da hular sarkin kisra ban san da ba zan kwatanta maka shi ba a yau wa wani shugaba ne yafi kowane shugaba a duniya duniya ma yanzu ta lalace ba ta da irin wannan shugabancin to mu ce ciyaman na majalisar ɗinkin duniya tunda majalisar ɗinkin duniya ana jin kamar ita ce sarauniyar duniya yanzu to shugabanta manzo Allah yana gudun hijira amma yake cewa kwantar da hankalinka suraka wata ran zan baka hular shugaban majalisar ɗinkin duniya suraka yi mamaki ya ce kai wannan mutumin abin mamaki kana gudu daga ƙauye zuwa ƙauye zaka to kuma haka ta faru maza Allah ya bar duniya amma kuma a zamanin sayyidina Umar aka ci Rum da Farisa da da yaki aka ɗauko kambun sarkin Kisra sayyidina Umar yace ina suraka ga alƙawarin da annabi ya ma shi suraka daman jin gara ɓasa ya ta mutanen maka cewa an ce a kawo kan annabi ko shi ko abubakar duk wanda aka kawo kansa a rai ko a wace zai a ba raƙumi ɗari da ya ji labari ya tafi a guje ya wasa takobinsa cikin dare ya bi sawu sai da ya kusa yana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dokin sa ya rinka fadawa ƙasa sai ya yunkura zai tafi dokin sa ya fada ƙasa ya fito irin da abin nan nasu na cacar da ya kada sa'a ko rashin sa'a rashin sa'a ta fito amma bai daina ba in yayi kamar zai juya sai ya tuna raƙumi ɗari a ƙarshe dai da ya tabbatar ba zai iya ba din zai juya sai ce to yanzu matsalar ba wai ina kasa kaiwa gare su ba yanzu komawa gidana ma fa ba garanti bari mu tsaya mu sulhu da mutanen nan kare bani dukan ka bani baka abinci na irin abin nan da ake cewa salin alin da haka sai kira yace ya ma'aikin Allah ya Muhammad al-aman ka rubuta min aminci ni ba zan faɗi na gan ku ba ba zan gaya wa kowa inda kuke ba ni ma ai min aminci har in tafi gida ba matsala manzo ya yace da sayyidina abokan rubuta masa mun masa aminci aka rubuta masa zai juya sai manzo Allah yace da shi yaya zaka ji da ranka da farin ciki da annashuwa yau in an ce hular sarkin kisra ta hau kanka ya za ka ji wannan ne ya ɗaure masa kai to ya haka to amma dai ya rike wannan alkawari ya tafi da shi ya san muhammadu bai taɓa ƙarya ba amma dai wai kamar da wuya gurguwa da auren nesa haka haka ya rike wannan alkawari daga baya zo ya musulunta kuma ya faɗa sai na umar ya ce to shikenan ana nan ana nan ana cin garuruwa da yaƙi har aka ci farisa aka samu hular sarkin kisrar ta zo hannu sai sai na umar ya ce ina suraka ya ce gani ya ce to ga alkawarin da aka yi maka domin alkawarin Allah da manzansa gaskiya ne baya tashi wa fatuhun qarib wannan shine budi da Allah ya bawa sahabbai a kankanin lokaci kasa da shekara hamsin wa bashiril mu'minin ubangiji yace kai wa mu'minai albishir ai bin nasri cewa za a samu nasara wal fati kuma za a samu budi wa inna zalika mustamirun ma damu alal haqqi kama umiru bihi kuma wannan abu zai ci gaba da kasantuwa matukar za su tsaya akan gaskiya kamar yadda aka umarce su da shi yau abin da yasa al'amuran mu suka lalace suka dagule gida da waje mu ne ba ma san gaskiya mu ne ba mutanen kwarai ba mu ne muke faɗar gaskiyar a baki amma in an zo aikata ta ba ma san ta ƙarya muke yi amma inda da gaske muna san gaskiya wallahi gaskiyar za ta wanzu gaskiyar za ta kasance duk ɗan Najeriya yana cewa canji canji amma ƙarya yake shi ma bai canja ba a kasuwancinsa bai daina cin haram ba bai daina algus ba bai daina yaki halai yaki haram ba masu fa wannan har da su aka yi rawar canji aka yi celebration amma ba su daina fa wannan ba to ta yaya za a canja mala'iku ne za su zo su canja duk wani maha'inci da shi aka yi murna aka yi rawa aka ce canji kuma shi ɗin bai canjan ba kaga ƙarya ne bayan da za a yi canji ya canju nu'ibu zamanana wal aibu fina wa mali zamanina aibun siwana muna aibata wa zamani mu aibata shugabanni mu ce kaza mu ce kaza ƙarya ne wallahi suma tallahi mu ke da aibi mu ke da matsala abun mamaki ina jin wani kasan na malam kala rawi shekara talatin baya fa tun lokacin mulkin shagari yace an yi eh, eh, eh, menene omo ya tashi an yi yace maganar banza shagari ne omo yake yi aka ce wani shagari omo shagari ne ya tsada da omo yan kasuwanmu suna nan suna ta dankare abinci suna ɓoyewa suna ta siyan dalolin suna ɓoyewa su suke azabtar da mu mu muke azabtar da junanmu shugaban ƙasa kaga ya kasa eh, eh, shinkafa kuma ba wani wanda ba wani ba wani kare da babara ba kowane gauta ja ne in za a gaya wa juna gaskiya wannan shine ba magana wani ahlus sunna da ba ahlus sunna ba in ka je kasuwa ba ka rabewa ƙarya ne sai mun taho masallaci kake ganin bambanci shi ya taho masallacin ahlus sunna ko in izala shi kuma wancan ya tafi na wasu wazifa amma a kasuwa bakin su daya wancan yayi cuta wancan ma yayi cuta wancan ya boye abinci wancan ma ya boye abinci ba wani bambanci to kaga yaudarar kanmu muke muna ganin kamar Allah muke yaudara shi Allah ba a yaudararsa za ku yi yana kallon ku amma wallahi ba zai canja ba inna Allah la yughayyiru ma biqaumin ta yughayyiru ma bi anfusihim in muna son mu gyara mu gyara Allah sai ya gyara mana amma mutakar mu gyara ba Allah ba zai gyara mana ba kowa ya dau matakin gyara a karan kansa mu gyara a gidajenmu mu gyara da makotanmu mu gyara a kasuwancinmu mu yi abin da za iya Allah madaukakin sarki zai mana bai gagari Allah ba kai kadai ya gyara ma sauran ya basu cikin wahala kuma ka gwada ka gani kai ka gyara Allah zai cika maka sa in ya so ya hutar da kai sai ya ɗauke ka daga wannan duniyar ana ta wahala ya ɗauke ka da imani ka je ka huta duk ma tashin hankalin da fitinar da mai da ake ciki kai duk ba a yi da kai ba ba shi kenan ba kana can kana jiran su a tafkin alkausara wanda ya gyaro ku haɗu wanda ba gyaro bai kun rabu kenan ba za ku haɗu ba wallahi Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisan ta wassalamu alaikum warahmatullahi Baya da na tafi da ita wancan sati na wani bawan Allah da ya tambaya akan ingancin hadisi inda yake cewa assalamu alaikum malam dan Allah ina neman karin bayani dangane da sahihancin wannan hadisi ko rashin sahihancinsa maktubun fit taurati man balagat lahu ibnatun ithnatay asharata sana falam yuzawwijha fa asabat ithman fa ithmu dhalika alayhi wai rubutacce ne cikin littafin at-taura duk wanda yake da yarinyar da ta kai shekara goma sha biyu bai aurar da ita ba in ta aikata laifi to laifin a kansa yake a wancan lokaci na yi bayanai da na ce ni a zuciyata ina da shakkun ingancin hadisin amma dai mu bari mu je mu ga abin da malamai suka faɗa na faɗi wujahatu nazar a wancan lokaci dalilan da suka sa mun shakka a kai saboda ya taɓa ƙa'idoji da yawa na ƙur'ani sannan kuma ya saɓa wa abin da ya fi zo zahiri na rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙur'ani Allah ya ce wala taziru waziratun wizra ukra wata rai ba ta ɗaukan alhakin wata to ku ba yadda za a ce dan uba bai daura bai aurar da yarsa ba kuma duk laifin da ta shi ya jawo zai iya yiwa bai aurar da ita bane saboda bai da kuɗin hidimar auren kaga wannan ba laifinsa bane zai yi bai aurar da ita bane saboda ita kanta ma bata samu mijin da yake son ta din ba domin nawa ne yan matan da a yau ba su da suna son auren iyayen nasu suna da halin aurar da su amma ba mijin auren to kaga kuma duk da haka a ce laifinsa ka kaga kamar ba a yi masa adalci ba ko to ko shakka babu ko buri yayi kama da mutum hadisin hadisi ne da'ifi bai inganta ba Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani cikin littafin Da'iful Jami'i Saghir yace hadisi ne da'ifi shine hadisi mai lamba ta 2571 kuma kamar yadda na gaya mana manzo Allah bai aurar da Fatima ba sai da ta kai shekara goma sha takwas ko sama da haka to kaga a ce kuma duk wanda yarsa ta kai shekara sha biyu bai aurar da ita ba ya laifi yau ga annaban al'umma ma bai aurar da yarsa ba sai da ta kai shekara sha takwas da haka dai wannan hadisi hadisi ne wanda bai inganta ba mai tambaya ce assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya Allah ya kare mu da lafiya baki da yace dan Allah malam ya halatta a kira mace da sunan sharifa sharifa madaukakiya kenan to a ƙa'ida ta suna abinda ake lura da shi shine kyawun ma'ana da kyakkyawan fata da yake cikin suna duk da cewa akan so a guje wa sunaye masu ɗauke da ma'anar yaban kai tunda Allah ya hana mu yaban kanmu da kanmu ya ce wala an anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa yana daga cikin ɗabi'un munafurci yabo da kururu ta kai alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha shi yasa sau da dama annabi sallallahu alaihi wasallam yakan canjawa sahabbansa suna saboda ɗayan biyu abu na farko in yaji sunan bai da kyakkyawan ma'ana kamar irin suna ne na maguzanci suna ne na jahiliya kamar yadda Saidu ibn al-musayyib yake faɗa cikin hadisin bukhari ya ce, wata rana kakana ya taɓa zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka gaisa suna gaisawa sai annabi ya tambaye shi sunansa domin annabi da ya ga baƙon fuska balaraban kauye ya zo wajensa bayan sun gaisa farko abin da yake tambayi sunan saboda shi suna yana da tasiri ga mai shi wuce ma ce suna linzami to idan ya tambaye ka ya ji sunan bai da kyakkyawan ma'ana ko kuma ma'anar akwai yaban kai a ciki sai ya canja maka da wanda ya fi shi to shi kakan sa'id ibn al-musayyib wanda ake kira da saidut tabi'in ranar da sayyidina abubakar ya rasu ranar aka haifi sa'id ibn al-musayyib kuma mahaifiyarsa ya mai aikin gidan annabi ce yarinyar na na ummu salama ce a gidan annabi aka haife shi a gidan ya tashi to kuma ya zo ya karatun addini ya karanta hadisai da yawa shine yake bada labari shi bai riske annabi ba amma yace ce tun da na tashi a gidanmu muke cikin bakin ciki da damuwa daga mun fita daga wannan bakin cikin sai mu shiga wani daga yau an ce dan wance ya karye da ya warke sai a ji gobara a gidan wance sai a ji kaza a gidan Ya ce to ban gano inda matsalar take ba sai da nazo ina karanta hadisai sai na ci karo da inda wata rana kakana ya taɓa zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suka gaisa sai annabi ya tambaye shi ya sunanka sai ce sunana huzun huzun shine bakin ciki har yanzu a cikin kabilan Najeriya musamman waɗanda suke kabilan arewa zaka ta jin irin waɗannan sunayen takaici wahala damuwa haka za ka yi taji suna sawa to da ka shi ma annabi ya tambaye shi ce sunansa huzun sunansa bakin ciki sai annabi ya ce a'a daga yau sunanka sahal saukin kai sai ce a'a la ugayyiru suman sammani bihi abi wala ummi a'a ni ba zan canja sunan da babana da babata suka samun ba to shi annabi ba a jayayya da shi yana faɗar haka sai annabi ya shiru ya kyale shi jikansa yake cewa to daga baya na gano ashe wannan sunan na kakanmu shi ya shafe mu kullum muke cikin bakin ciki da damuwa da kaza da kaza da kaza da haka wannan ka'ida tana da matukar muhimmanci a cikin suna a tabbatar suna bai da mummunan ma'ana domin munin suna yana jawo jawowa mai sunan bala'i kai har ma 'ya'yansa da jikokinsa abu na biyu kamar yadda na faɗa shine yaban kai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu na maimuna maimuna matarsa da ya aura asalin sunanta barra barra shine tagari sai annabi ya canja mata suna daga tagari tagari yaban kai ya shigo ciki sai ce daga yanzu sunanki maimuna mai albarka to kaga in ka ce wa mutum mai albarka zai yi fata kake masa addu'a ce a madadin ka ce masa nagari wanda wannan shi kuma yabo ne bahaushe ya ce yaban kai jahilci ko da haka sai mu kalli wannan suna na sharifa yayi kama da yaban kai ya yi kama da yaban kai babu addu'a a cikinsa an gane ko da haka abin da ya fi kamata a sanya wani sunan ba wannan ba tambayarsa ta biyu ke cewa malam a ja hankalin yan uwa akan yaɗa sallama ba sai wanda ka sani ba Allah ya kai malam gida lafiya kwarai ko manzala ya ce cikin alamomin tashin alkiyama mutane za su daina sallama sai akan sanayya sai ka san mutum za ka yi masa sallama to wannan ma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama waɗanda suke ƙananan wanda kuma sun bayyana yau mutane sun koma ba sa sallama sai wanda suka sani asalin ita sallama duk wanda kaga alamar musulunci a tare da shi kai masa sallama an gane ko duk da yinta a farko din ba wajibi ba ne amma idan an yi maka kuma amsa ta wajibi ne amma dai kuma ya zama ba za ka yi sallama ba sai ga wanda ka sani to wannan kuma ba abin yabo ba ne tana daga cikin alamomin tashin alkiyama ƙanana kuma waɗanda suke ba abin yabo ba domin alamar tashin alkiyama tana iya zamowa a bayyabo tana iya zamowa a bar zargi waɗansu suna ɗauka cewa da an ce abu kaza alamar tashin alkiyama ne to mummunan abu ne a akwai alama daga cikin alamomin tashin alkiyama kuma mai kyau ne bal ma yafi komai kyau misali ai ko manzo Allah ai alamar tashin alkiyama ce bal ma yana daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama domin ya ce bu isto ana wasa'atu ka hataini an aiko ni ni da alkiyama tsakaninmu kamar waɗannan eh, yan yatsun ne guda biyu yadda wannan ya ɗan ɗaru wannan da shi shine kaɗai abin da alƙiyama ta ɗare ni da shi amma dab nake da ita to kuma ba wanda zai ce bayyana manzo Allah ba alkhairi bace har ga kafirai tambaya yace assalamu alaikum malam yin wasalin alqur'ani da tattara shi guri daya sunna ne ko bid'a ne dan na ga annabi bai yi ba in na tsallake ban amsa ba ta yi yanzu da wani ya zo yake so ya sa masa shubaha ko ba haka ba da haka yanzu ana in amsa masa wannan zai ce to ka gani sun tsallake ko ba za su iya faɗa ba to gashi mun faɗa bari mu maimaita malam yin wasalin qur'ani tattara shi guri ɗaya da tattara shi guri ɗaya sunna ne ko bid'a ne dan ga annabi bai yi ba sallallahu alaihi wasallam to bari ka ji amsarka na farko tukuna menene sunna kai a karatunka sunna a ta'arifin da malamai suka yi mata shine duk abin da annabi ya yi ko ya ce a yi ko aka yi a gabansa bai hana ba wannan shine sunna ko imma qawluhu wa imma fi'luhu wa imma taqariratuhu wannan shine sunna sukutu sayyidil wara muhammadin wa qawluhu wa fi'luhu li ibadin wa ma aqarrahu fa huwa sunnatun haka shehu dan fodi ya faɗa a cikin ihya'us sunna wa ikmadul bid'a hikaya daga fakahani yace wannan sune sunna ko annabi ya ga an yi abu ya shiru bai hana ba ko ya aikata shi da kansa ko ma ya umarni da cewa a je a aikata to shin rubuta ƙur'ani annabi ya ce a rubuta ko bai ce a rubuta ba ya ce a rubuta bal ma shi yasa yake da sakatarori ko shi ya ce a rubuta a rubuta wadda ya ce yi kana da inda ya ce kasi wasali in kana da inda ya ce kar ai wasali a rubuta bakin kadai to kawo mana in ba ka da shi to mun san asali rubutu ganin dama ne in mai rubutawa ya ga dama ya wasali in bai rubu ya ga dama ba kai ya wasali da haka dai rubutun yana da asali wasali kuma bangare ne daga cikin mai rubutu sannan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sunna kenan dangane da shi to shi kuma ya yi wa waɗansu mutane shaida cewa abin da suka aikata ma sunna ne ko abubakar ko Umar ko usmanu ko aliyu duk wanda ya aikata wani abu daga cikin waɗannan ya zama me sunna dan ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafai ar-rashidin ku riko da sunnata to waccan tasan muka yi ta'arifin ta definition din tasan ce ta wa sunnatil khulafai ar-rashidin da sunnan halifofi na shiryayyu wanda duk duniya ta yadda halifofi shiryayyu hudu ne Abubakar na farko Aliyu na ƙarshe Umar Usmanu yan tsakiya to shin wasali waye yayi wa qur'ani wasali aliyu ne ya wasali ka je ka karanta tarihin ilimin nahawu wane ne farkon wanda ya fara sa a yi wasali an gane ko sayyidina ali shi ya fara sa a yi wasali kuma abu aswadi du'ali ya sa ya yi wasali kaga aikin aliyu mu a wajen musunna ne kuma ba wani sahabi daga cikin sahabbai da ya masa inkari cewa aliyu ka zo da sabon abu in kwaja a ce abin da ya zo da shi bid'a ne sahabbai ba za su kyale shi ba domin la ya kafu na fillahi ba sa tsoron zargin mai zargi in ka taba Allah kowa ya kai za su taba ka shi ku haɗa qur'ani wanda daman an sani qur'ani dukkan annabi ya bar duniya a rubuce yake kaf sai dai ba a waje ɗaya ba amma dai a rubuce yake me yasa ba a haɗa shi waje ɗaya ba saboda kayan rubutun daban-daban ne a wancan lokacin ba irin yanzu bane da za ka samu littafin da za ka yi rubutu mai yawa ɗan ƙarami yadda suke rubutun wasu sun rubuta a jikin ƙashi irin ƙashin allon ƙafar saniya ko raƙumi wasu sun rubuta a takardu. wasu sun rubuta a fatu jemammu wasu sun rubuta a duwatsu irin dutsen nikan nan a goge shi ya santsi shi ma suna rubutu a jikinsa duk wasu ayoyin anan aka rubuta wani sakataren wa'ancan kayan ya samu na rubutu wani kuma wa'ancan wani wa'ancan to kaga hada waɗannan a waje ɗaya ba zai yi ba shi yasa tsawon rayuwar annabi ba a haɗa qur'ani a waje ɗaya ba saboda asali ma kayan rubutun ba za su haɗu ba amma bayan manzo Allah ya bar duniya abubakar ya ba da um, umar ya ba da shawara a haɗa qur'ani abubakar da farko bai da gaba ya mafarki Allah ya nuna masa abin da umar yake cewa ayi yi daidai ne suka zo suka yi kwamiti gabaki ɗaya suka haɗa qur'ani da ittifaƙin sahabbai duka ba wanda ya saba duka kulafa'ur rashidin da manzo Allah yace ɗayan su ma in yi aiki sunna ne dukan su su hudun gaba ɗaya suna nan aka hada Qur'ani ba wanda ya saba a cikin su kaga wannan in ya kai ka ce sunna plus eh sunna ce in advance da haka aka hada Qur'ani muhajiruna da yan Madina haka aka mix a committee aka hado muhajiruna aka hado ansar su zaid ibn sabit al-ansari wanda shine ciyaman kwamiti na rubutun qur'ani a zamanin abubakar a zamanin usman amma usman ya sa masa ka'ida usman ya ce idan kuka yi sabani da yan madina wajen rubuta qur'ani akan wata kalma domin akan samu kalma ɗaya a qur'ani ana pronunciation ɗinta sama da ɗaya yan madina ga yadda suke faɗanta yan maka ga yadda suke faɗanta ko hatta a makan ma a samu larabawan kaza kaza suke faɗa larabawan quraishu kaza suke faɗa yace to in kun ci karo da wannan matsalar ku rinka ɗaukar yaren quraishu saboda 85% na kalmomin ƙur'ani da yaran Qurayshawa ya sauka da haka haka suka rinka bin wannan ka'idar wata ayar ka ji an ce hijju ko hajju walillahi alal nasi hijju ko hajju sai ce ku zaɓi yadda Qurayshawa suke faɗa ku yi mata wasali da haka wa qalat haita laka ko hita laka yace ku zaɓi yadda Qurayshawa suke faɗa ku yi mata wasali da haka an gane ko wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulki an yatiyakum at-tabutu da tabuhu quraishawa ba sa cewa tabuhu tabutu suke faɗa amma sauran larabawa tabuhu suke faɗa bilha da aka ce ku rubuta yadda quraishawa suke rubuta da haka qur'anin nan yazo kuma duk wannan gidadancin na masu irin wannan ra'ayi da wannan tambaya idan ka ce yau dan adam yayi wani abu na qur'ani kuskure kuma Allah ya shiru ya kyale Allah fa ka fara faɗa da shi shi fa ya fara cewa zai kare to kuma aka taba bai kare ba yanzu da wa ka fara faɗa wa ka fara ƙaryatawa shi yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun shi yace la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid to amma shi duk mai faɗa wannan burinsa shine yayi mana irin abin nan da ake cewa wai a rufa a rufa yar malam ta yi cikin shege rufa mana asiri mu rufa ma mun kure shi akan kaza da yake bid'a ne kaza da yake bid'a ne kaza da yake bid'a to yana daga cikin sharrin shaidan in ya ga an kama ka an ritsa ka akan laifinka baka da damar kuɓuta ka yadda laifinka ne sai ya sa maka kifaɗi ba za dai kai saranda ba sai ce to ka ce to ai su ma kaza kaza ne to shikenan tunda ku ma kaza ne to mu ni ma kaza ne to ai ɗaya ba ɗaya da ɗaya kana yi mu ma muna yi to mu dai mun ƙi yadda wannan ba wannan bayanan duk da muka faɗa in ka rushe su to shine mun yarda muna bida amma mun san ba za su rusu ba mu mun san qur'ani ba wanda ya isa ya ƙara masa digo wallahi in Allah bai yarda ba in ba na Allah bane sai Allah ya fitar da shi kuma ƙur'ani tsararren littafi ne kararren littafi ne kuma Allah yake kare shi shi yake tsare shi da haka mun tabbatar da ba wani abu da zai iya taba shi sahabban nan kuma yaddadin Allah ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su ya koyar da su kuma yanzu ka taba jin wani musulmi yana faɗa da kai da qur'anin da aka rubuta da wasali da wanda ba wasali wanne ne ba qur'ani ba kowanne qur'ani ne bai karatun allo ba ne matsalar kenan ai a allo ma sai ka fara babbaku ba ma wasalin ake fara yi tukuna sannan ka zo kai farfaru kai haddatu matsalar kenan amma da ka yi karatun allo ma duk wannan da ba matsalar ka bane kuma in tafiya ta tafiya ka zama alaran ma za ka zo satu rubuta qur'anin ake ba wasali kuma a yau inda za ka ɗauke ƙur'anin nan ka ɗebe wasalinsa ka kai tsangaya ka gani sai sun dawo ma da komai da komai cikinsa kuma duk wannan kake ɓata wa kanka lokaci bawan Allah in ka ga dama je kaka sayi ƙur'ani mara wazar sali kai ta karanta fatan mu dai ka karanta daidai in ka iya karanta ba wasali daidai fa ni'ima in da wasali ka iya karanta daidai fa ni'ima fatan maje haji sallah fatan dai shine a karanta daidai da wasali aka karanta ko ba da wasali ba kuma in ka ce annabi shi zai yi wasali to a nan ma ka daɗa barko ta rigima saboda shi asali Allah ya ce baya rubutu to asali baya baƙi ma ballanta na wasali shi <laughs> wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu bi shi asali baya rubutu to asali daman shi yayi wasali bai taso ba dole sai dai wani ya rubuta yayi wasalin a madadinsa da umarninsa amma shi yayi dama Allah ya ce baya yi kuma haka girma yake yanzu ka taba ganin shugaban kasa ya zauna ba sakatare dole sai ka ji an ce sakatare to the federal government ma'ana ko shugaban kasa yana rubutu amma ba rubutunsa ne abin lura rubutun sakatarensa sakatare shi zai mai to babba in ya girma sai da sakatare manzo Allah yayi girman da sai da sakatarori haka sai dai a rubuta masa sallallahu alaihi wa alihi wasallam na hadisi ne ya halatta shafa akan safa shafa akan rawani da hoffi na ga hadisai da sun zo amma ban ga hadisin shafa akan safa ba mala akwai shi to idan tambaya kake ta ilimi ka koma cikin littattafai na hadisi ka ga babul maso alal khuffaini akwai a sayi bukhari akwai a sayi muslim akwai a sunanul arba'a akwai a muwadda babul masi alal khuffaini babin da yake magana akan shafa akan hufi an gane ko da haka in na kyautata maka zato cewa ilimi kake nema shi yasa na baka rafuran da waɗannan littattafan in ban kyautata maka zato ba na ɗauka cewa ɗan shi'a ne kai to na san dama ba za ka yadda da waɗannan ba sau da dama idan kana karanta littattafan akida za ka ga shafa akan hufi malamai suna kawo shi a babin akida ko a littafin akida alhalin matsalar ba ta aƙida ba ce matsala ce ta me ta fiƙihu amma me yasa malaman hadisi suke da malaman musulunci suke ɗauko ta kawo ta littafin akida saboda akwai waɗanda suka saba da musulmi a aƙida kuma cikin abin da suke criticizing ɗinmu da shi shine magana shafa akan hofi ko shafa akan safa ko shafa akan kaza in shi ba su hasali ma ba wai shafa ba kafan ma ba a wanke ta a albala kwata kwata da wannan matsalar ita ta ja malaman musulunci suka ɗauko wannan magana suka dawo da shi baban aƙida saboda ya shafa aƙida yanzu duk da asalinsa ba tafik ne na aƙida ba tafik ne na fiƙihu haka amma tunda wasu sun taba shi a matsayin akida to dole a kawo shi babin akida a rinka warware shi da haka in ba dan shi'a bane ba kai to gashi littattafan da na gaya maka na hadisai wanda na san na sha mamakin ka ce ka karanta littattafan hadisi kuma baka ga wannan ba kai in ce kai irin tabba ne ko <laughs> ya karanta qur'ani tun da safe zuwa yamma bai gaba um ba bayan da shi aka fara da bismillah aka fara <laughs> karanta alkur'ani da ake yi da ciyarwa da wa'azi a gun taron da bai zo <laughs> daga annabi ba shin za a sa mila don yin waɗannan ibadu saboda su sun eh, saboda menene saboda su sun tabbata to ai da kamata ka buga mana misali ka ce kamar taron kaza ni kaga bari in baka misali a fili ba ɓoye-ɓoye, taron da ba na addini ba kamar maulidi to kai ma irin wannan jara'ar za ka yi da ƙarfin halin sai ka ce min kamar taro kaza yauwa sai ka warkar da mu ka hutar da mu ko amma ai ta kwane-kwane ake salam malam dan Allah idan mutum yana sauraron karatun alkur'ani a rediyo tv waya kwamfuta da sauransu shin malam zai samu ladan sauraro sosai ko insha Allah ai sauraron aka ce ba wai daga wani sai in ka saurara daga wani ne zaka samu lada a'a kawai sauraron aka ce sawa'an daga kwamfuta ne daga waya ne daga koma menene in dai ka saurara to kana da ladan sauraro ba ruwanka da wanda ka saurara ba ruwanka daga wanda ka saurara ya so da dama shi wanda ka sauraron ya tashi ba lada kai da kai sauraron kuma ka samu lada yanzu kaga ita wayar ba ta da lada amma kai da ka saurare ta ka saurari qur'ani a cikin ta tana da lada an gane ko illa iyaka ladan kawai na wanda ya kirkiri fasahar sawa waya qur'ani to shi ma yana da lada domin ya kirkiro fasahar da al'umma za ta amfana da ita wajen ayyukan alkhairi wajen lada da sauransu da haka shi ma yana da kamasho Allah a ja hankalin 'yan uwa masu cin tafarnuwa suna shigowa masallaci suna cutar da mutane gaskiya wannan haka yake idan mutum ya san ya ci tafannuwa to da Allah ya yi hakuri kare zo masallaci annabi ya faɗi haka ba ƴan adam kaɗai kake cutarwa ba har mala'iku kana cutarwa mala'iku ma suna zuwa masallaci salloli suna zuwa wajen dukkan ayyukan alkhairi karatun alqur'ani da sauran tarurruka na addini dan haka in sun zo wannan waje kuma ka ci tafannuwa ka shigo mutane kana cutar da su shi yasa annabi ya sauke wa mutumin da ya ci tafannuwa ɗawainiyar zuwa masallaci ko dan sallar jam'i ne yanzu da uzuri zai sa ka ci tafannuwa to sallar jami'i an dauke ma kai zaman ka kai kaya ka a gida haka annabi ya ce wanda ya ci tafannuwa ko ya ci albasa to kare zo mana masallaci malamai suka ce duk abin da ke dauke da ma'ana irin tasu ya shiga karkashin su akwai abubuwan da ba tafannuwa ba ba albasa ba amma su ma suna cutar da mutane kamar taba sigari mutum mashayin taba ne kuma ya kutso masallaci ce mutane in ka san ba za ka iya tuba ka daina shan tabar ka ba in ka sha ka rinka sallar ka kai kadai ka ɗau asarar taka guda biyu ga ta lafiya ga ta addini ko ba haka ba tunda hatta dai baturen da ya taba ya ce tana yin kisa mutum zai mutu da wuri da ƙuruciyarsa doka ce masu a ƙasarsu ba za a sai da taba ba sai an faɗi wannan illar tata amma tare da haka mutum zai sa kuɗi kuma ya sai abin da zai cuce shi da kansa da kansa to haka nan turarurruka irin marasa daɗin nan akwai irin turarurrukan masu wuridi wani zai je ya ga turare mai sauƙin kuɗi amma kuma irin na masu wuridi ne na kiran aljanu kawai ya bulbulo ya shigo mutane ai arha ba ta a dobawan Allah za ka sai turare ka zage ka sai mai kyau mai kyau da dole za gan shi dan kaɗan ne amma sai kuɗi amma in ka shafa kuma a daɗe bai kauce ba kuma duk inda ka shiga ai ta marmarin ka dawo amma kawai ka je ka sai turare dan nan asalinsa na carbi ne kuma carbin ma sai irin na tsayuwar daren nan aka sai a bashi can eh, turaren carbi ka shafo ka shigo cikin mutane sai ka ji kamar za a ɗauke ka ta sama kanka yana neman ya tashi can da haka ya kamata da Allah mu kiyaye irin waɗannan domin shi dai abin da ake so addini shine ka zauna da Allah lafiya kuma ka zauna da bayan Allah lafiya baka cuci kowa ba baka ɗauki haƙƙin kowa ba mai tambaya yake cewa assalamu alaikum malam tambaya ta guda biyu ne tambaya ta farko yace lokacin zakka ta yayi amma na yi lissafin dukiyar sai na ga faduwa to yaya zan yi zan yi zakkar ko kuma menene mafita to faduwa baka tantance mana ba faduwa a jari ko faduwa a nisabi za a iya samun faduwa a jarinka amma nisabi bai taɓa ba za haka zakka tana nan za a iya samun kuma faduwa a nisabin zakka to nan zakka ba ta nan in dai ba nisabi ne ya tabu ba dan wata hasara ce ta same ka to wannan zakka tana nan sai ta fita an gane ko da haka kaga kana da buƙatar ƙara yi mana bayani dan mu fahimci a ina faduwar ta bayyana zai yi da kana da miliyan ɗari yanzu sai ka gamu da wata matsala kila ko miliyan goma sha biyar ta tafi ai an samu faduwa ko to amma kuma miliyan eh, tamanin da biyar ai za ta yi zakkoki kai zakkoki kai kaga dole sai kayi zakka in ma miliyan ɗaya ce ta rage a miliyan ɗaya ma akwai zakka da haka sai kayi zakka kaddara ba ma fata miliyan ɗari ke gare ka miliyan casa'in da biyar da tara ta rushe saura ɗaya ta bar ma to sai kayi zakka kaga ai faduwa ce mummuna faduwa amma dai dole zakka sai ta ci sai dai ba za a ce ka yi zakka irin ta miliyan ɗari ɗin ba a'a yanzu zakka za ka yi ta miliyan ɗaya kaɗai domin ita kaɗai kake da ita sauran miliyoyin da suka tafi to su babu zakka a cikinsu wannan shine tambayar sa ta biyu yace mai menene hukuncin cin naman zomo ni ma wallahi ban sani ba na taba gamuwa da wannan matsalar ba kawai na san dai ka'ida kwaya ɗaya da annabi ya bayar duk dabbar ƙasa mai fiƙa cin ta haramun ne duk dabbar sama mai faratu cin ta haramun ne wannan shine kawai ka'ida da aka bamu dunkulalliya domin akwai da yawa dabbobin da mu muna da su laraba ba su da su su suna da su mu ba mu da su to sai annabi ya sakan mana ka'ida sakakkiya a hadisin bukhari da muslim duk dabbar ƙasa mai fiƙa haramun ne cinta duk dabbar sama mai faratu haramun ne cinta dabbar sama ina nufin tsuntsaye kaga duk dangin tsuntsu mai farce to wannan haramun ne shaho shirwa an gane ko angulu ta shiga da sauransu to dabbar kasa kuma kaga su gafiya sun shiga mage sun shiga duk suna da fika kare ya shiga to a nan abin tambaya shine zomo yana da fika in ba da shi eh to kaga baya ciki don haka wannan ita ce ka'ida sananniya hadisi ne kuma ka'ida ce a babin usulul fiqh kullu zinabin min at-tayr wa kullu zinabin min as-siba wa kullu zi makhlabin min at-tayr haram da haka duk dabbobin dawa da wannan sauki zaka gane hukuncin cin su ko rashin cin su dabbobin dawa duk wanda yake da fika yake yake da fika wannan haramun ne cinsa zaki kura damusa duk waɗannan sun shiga hatta dila mai kama da karan nan ko shi ma yana da fika da haka cinsa haramun ne da haka duk eh, eh, eh, menene bush meat wannan shine ka'idar da za ta baka wani yana ɗauka kawai tunda turawa suna cewa bush meat su fa a wajen su bush meat duk abin da kawai ya fito daga daji ko ma wani iri ne sunansa bush meat to amma mu a ka'ida ta addinin musulunci ba wai bushmeat ba ma har eh, naman gidan ba kowanne ake ci ba dai wannan sune ne iya tambayoyin da suka samu damar amsawa akwai wasu tambayoyin masu tsawo wanda suna buƙatar ɗaukar lokaci za mu basu sai na je na duba su a gida insha Allah a karatu na gaba sai mu amsa abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu